والآتبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi bayan wani ɗan dogon hutu da muka yi dangane da lalura da aka samu na abin hawa to Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu yau za mu ci gaba za mu ɗan jaraba na wani lokaci mu gani Allah ta'ala ya sanya albarka ga karatun yau za mu tashi shafi na 26 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن النماذج للتعليم في الكبر wato daga cikin kyakkyawan misali na neman ilimi cikin tsufa wato mutum ya manyanta ya fara neman ilimi kafaru sabiru akwai alkafar as-sagir al-mutawaffa sanata 420 wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashirin shi wannan bawan Allah qala anhu al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi ya yi magana game da shi a littafinsa sa alamin nubala hmm. hadithun fi suna al-aqfal wato wannan bawan Allah wato wato ya kware mai hazaƙa ne mm. a wajen sana'an bakulli mm. kwado ya iya yin kwado na kulla kofa da kulla abubuwa mm. hatta amila kufulan bi alatihi wa mafatihi eh wannan wasalin da aka sa akwai matsaloli a ciki ina gani ya kamata a ce hazika fi sun'atil atfal ya kwari a wajen sana'an ya zama kwararre a wajen sana'an makulli wato abin nan har ya zama to ya aikata kufulan kwado bi alatihi da kayan aikinsa da mai da kuma mabudansa duk ya aikata shi ma fara bulu 30 a lokacin da ya zama to dan shekara 30 anata min nafsihi zaka'an mufrita wato sai ya gano a cikin ransa sai ya ji a ransa hmm. ya ji wani irin basira mai yawa hmm. ya ji kamar Allah ya bashi wani irin basira mai yawa hmm. wa habba fiqha sai ya so karatun bidiyo. Allah ya sanya mai lokacin yana son karatun bidiyo sosai fa aqbala ala qira'atihi sai ya fuskanci karatun fiqh din hatta bara'a fihi har ya zama to kwararre a wannan fanni na bidiyo. shekara 30 ya fara karatu ta fasan gane amma kuma daga baya sai da ya zama to imam a cikin bidiyo. don wani zai dauka cewa ai idan mutum ya kai shekara talatin kawai ya sallama da ilimin bidiyo sai dai aljanna na fatan gane kaga gashi ya kai shekara 30 a lokacin ya fara karatu kuma gashi ya zo ya kware har duniya ta san shi har ga imamu zahabi ya rubuta shi daga cikin siyaru alamin nubala Zaɓaɓɓun mutane wanda duniya ta san su a fage na ilimi ga wani shekara 30 ya fara karatu wa tsara yudrabu bihi al sai ya zama to ana buga misali da shi wa qala aidan ya ce kuma wa bada ayatul ilma ya fara yana neman ilimi alhali lokacin ya zama to ɗan shekara talatin mm, sai ya bar sana'ar shi na ainihin yin makulli da kuma kwado mm, Wa ilimi. sai ya fuskanci neman ilimi mm. na biyu daga cikin mutanen da suka yi karatu sun manyanta akwai al'imam ibn hazan az-zahiri Eh. ruwiya annahu talaba al-ilma fi as-sadisati wal 20 min umrihi kun gani ruwiya kun gani rawa to ba wai duk abin da aka rubuta mutum zai karanta shi ba wato wannan an yi kuskure ne wajen rubutu din ruwiya an ruwaito cewa lalle ibn hazm al-imam ya nemi ilimi a cikin shekara na shekara yana ya fara yin karatu min umrihi kana yuqalu ya kasance ana cewa inna rajula yadlul ilma li ghayri Allah lalle mutum yakan nemi ilimi ga wani Allah ila ya nema dan alfahari ko ya nema domin ramuwan gayya a gani akwai mai neman ilimi dan ramuwan gayya an masa wulakanci shi ma zai nemi ilimi sai ya rama A gani kuma ilimin addini ba kana neman ilimin addini sai wani ya ma wulakanci wato kai da ba baka neman ilimi sai wani ya kira ka jahili wani ne jahili to ai kai ma ba a haife ka da ilimi ba insha Allah sai na yi karatu shikenan sai zama yayi ilimi ne ba wai dan Allah ba dan ya ramo gayya wannan karatu ba lada neman ilimin irin wannan neman ilimin bai da lada kawai shi ya nemi ilimi da ramon gayya wani ya nemi ilimi dan ya shahara ko ina a san shi ai ina so in nemi ilimi tun duniya sai an san da fage na ilimi shikenan ladan shi na wajen na duniya ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala an gano wani ko hmm. lallai mutum ya kasance yana neman ilimi li gairi la na fa ya a alaihi ilmu hatta ya kuna lillah hmm. kaga ba fa ya ci bane eh sai ilimi ya da hmm. ilimi ce san ban yadda ba wannan ilimi da kane yawan raka wahala banza ba sai ya zama dan Allah kai ka neme shi domin riya ko ka neme shi dan ramuwan gayya ko ka neme shi dan ka shahara amma kuma daga baya sai ilimin ya da sai har sai ya koma saboda Allah kaga wannan Allah ya taimake ki Allah ya taimake mutum kenan in ba ka mutum zai fara rayuwar shi a banza ya kare a banza mutum ya zama to imami a hadisi imami a fiqh ko a tafsiri ko wani ba ma gaba ɗaya karatun na riya ina albarka babu to ana fahim haka akwai wanda ga karatun shi ya fara a banza kuma a haka zai kare a banza yanzu muna neman ilimi mu tsarkake niyyar mu cewa wannan ilimi muna yi ne don neman yardan Allah to da wannan sai mutum ya yi karatu tsarkakance ya gamu da Allah lafiya lafiya Allah ya samu daga cikin su kama qaddamna kamar inda muka gabatar hmm, qala zahabi fi siyar ya alimamu zahabi ya faɗa a cikin siyar alamin nubala hmm, na'am yatlubu awwalan cewa eh zai fara neman ilimi a farko hmm, Walhamilu, hamilu eh abin da ya dauke shi ga neman ilimi san ilimin yake yi mm, wa hukku izalati jahli anhu da kuma san kusar da jahilci da kanshi ce na nemi ilimin nan dan kusar da jahilci mm, wa hukku alwada'i da kuma san mukamai mm. yayi karatu domin ya gaba karatu ya je makarantun gwamnati ya karanta da Islamic studies ina ba gane ko ya je makarantu a Abuja ya zama yana karantawa yana samun kuɗi shi yayi karatu da kawai dan wannan shi yasa ya shiga jami'a ya shiga kasu ya shiga abu ya shiga kaza yana so ya samu kwali wanda da wannan kwali kawai ya za a yi ya samu abinci ya karanci addini ba dan addini ba ya karanci addini dan ya nemi abinci wani shine manufarsa misali an gane ko hmm, wani hau zalik da makamancin wannan walam yakun alima wujubal ikhlasi fihi shi bai kasance ya san wajabcin ikhlasi a kai akai ba hmm. shi bai san cewa ka nemi ilimi yana da kyau ka ke niyya ba wannan wajibi ne tun bai neman ilimi in ma yana so ya samu abinci da ilimin ya zama riban kafa ya kamata neman abinci ya zama riban kafa ne amma babban dalilin neman ilimin sa saboda Allah an gane wannan to ana gane irin wannan mai neman ilimi saboda Allah idan yana karatu a zauri malamin shi ya dan masa fada ba za su yi barin barin da malam ya daina zuwa karatun malam ba amma in yana karatu a jami'a sai ka ga wani wulakantacce ma ya gaya mai magana za wani yana karatu a jami'a malamin ya ta wulakanta mutane amma yana bin shi yana sunkuya Ba ka ahli suna ne an sunkuya ma maiki yana ya sayyidi yana yin haka ne kawai saboda kada sayyidi ya kare shi kama in yana karatu a zaure dan abu kaɗan dan kiris malamin sai dan masa shi kenan sun bata ya je nan ya zagi ya ce ya zagi ya je ya faɗi abin da ya ga dama amma wannan sayyidi din na jami'a ya san sufi ne ba, amma haka zai ta mishi ya ganci ya karɓi littattafan shi yana bin shi a baya yana kaza yana kaza da sauran haka nan akwai ɗalibin da aka ba mu labari wato shi ɗalibin ya ga malam sai zai karbi takardun malam sai yana tabin malam a baya yana tabin malam yana mage jiki yana bin malam yana mage jiki har aka zo aka shiga cikin aji sai malam sai ya bari malam ya riga shi shiga malam na riga shiga sai ka zuba garin ya ce ko kuruci ka zo lati ko wala haka aka yi shi bai shi bai taimaki malam ya dan dan girma ya karo malam littafai malam na shiga shi ya bar malam ya rige fara shiga ne ya riga malam zuwa ba amma tun da malam ya riga shiga yana shiga kawai zai kore shi wai shi ka'idan shi ya riga ka shiga ko ma menene kawai zai kore ka to kuma haka ya ta hakuri da karatun zaure ne kamar haka wallahi guduwa zaka sha zaki ta ko ina to kusan dalilin da yasa ake bambantawa karatun zaure ba a samun kuɗi da shi shi mun wancan ya yi don kwalin wannan kwalin yake wa guri ba malamin ba to ci dalili in yana karatu a wannan duk wulaƙancin da za a mai zai tabin malami ya yi project malami ya ɗauka ya wurgar da shi ya ka sake wani a fito a to a karɓi kalla ba fushi a fuskan shi kuma ta ku gane to za ka gane cewa mutum yana nema dan Allah ne irin yadda yake haƙuri a ɗin jeje jami'a wajen samun kwali haka yake hakuri a gaban malamin shi in ya abin nan balle malamin ka na zaure ba zai maka irin wannan wulaƙancin ba ban taɓa ganin wani malami na zaure da zai ma wulaƙanci irin wannan a ce ya haka haka iya haƙuri ba ma ban tarani ba in ka ga dalilin batawa tsakanin wani ɗalibi da wani ɗalibi da malami za ka wani batawa ne ta fi abu ne ɗan ƙarami an gane to so kaga wannan ya nuna ba dan Allah kai karatun ba an yi dan samun wani abu na duniya misali eh ولم يكن علم وجوب الاخلاص فيه ولا صدق النيه kuma bai kasance ya san gaskiyar ikhlasi ya ce ko gaskiyar niyya ba ya kamata mutum ya yi niyya na gaskiya cewa yana yi don Allah ne ya samu lada wajen Allah duk abin da ya biyo baya riban kafa ne sahabbai sukan yi yaƙi saboda Allah amma kuma su samu ganima ganima ya zama riban kafa manzo Allah kan ce man qatala qatilan inda hu bayyana falahu buhu duk wanda ya kashe wani wani abin kashewa ya kashe wani kafiri yana da shaida shi ya kashe to kayan kafirin na bikin shi in ya tuɓe na shi ne lokacin kafuran manya-manyan kafurai irin zaratan nan jarumai sai ga mutum da takobi na zinari riga na zinari to sai annabi ya ce to wannan fitin da aka kafiri ne wanda yana yana ta kashe musulmi sai annabi ya ce to duk wanda ya kashe wannan kafirin yana da shaida shi ya kisa to falahu sanabu kayan da ya tube nashi nashi ne sai ga mutum ya je yaki saboda Allah gashi kuma ya zo ya samu salaf ya zo ya kashe kafiri ya tuba kayan shi ya tashi ya zama biloniya yanzu zinari yanzu aka ce rigar mutum zinari da wandancin zinari da hulan zinari gram nawa ne <laughs> an gane ku to shi ne kuma idan mutum zai karantar a islamiyya nawa ake samu a islamiyya ba wani kuɗi da ake samu ka tsaka jami'a ka yi saboda allah albashin ya zama riban kafa in kana karatu a jami'a ko ka yi karatun islamic story ko ba ka ta arabic nawa ne albashin arabic nan da har zaka siyar da shi akan me yau kai karatun saboda Allah eh kana son albashi ba wanda bai son albashi ka zama to daga cikin wayannan wanda Allah ya ce wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira a cikin abin da Allah ya baka sannan kada ka manta da rabonka na duniya da kuma addu'an da muke yawan yi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar eh na'am na fa'ida alima hasaba nafsahu idan ya sani to yayi wa kan zai wa kan shi hisabi idan mutum ya sani yayi karatu sai wa kan shi hisabi shi karatun da nake ina dan Allah nake yi ko kuma ina yi ne don duniya hmm. wa khafa min kasu qasdihi sai ya ji tsoro daga musiban nan na ainihin niyyarsa hmm. taji'u an-niyyatu salihah kulluha sai niyya mai kyau ta zo daga baya da wani lokaci ka fara ne da riya hmm. daga baya sai mutum ka ga ya zo ya gyara niyya ya koma yana yi saboda Allah eh kulluha aw ba'daha wato dukkan ta ko sashen ta mm, wa qad yatubu min yadi al-fasida wato mutum yakan tuba daga mummunan niyyarsa mm, wayan da yayi nadama wa alamatu dalika an yukaffira min ad-da'awi eh alaman wannan an yukaffira ba ya kusura ba ya takaita daga da'awa ko mm, bil munazara da san munazara kunci kada mutum kullum ya rinka zuwa ce yana cewa ta'alau ila al-munazara <laughs> kullum ya ce ku zo mu yi muqabala shi burin shi kenan ba yayi muqabala da yan dariƙa yayi muqabala da yan shi yana ma kiran su ne wane ne yake so ya muqabala mu koma to wannan ba shi daga cikin manhaji na salaf ina fata gane manhajin salaf ana yin muhazara ana yin munazara ne inda darura kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la tatamannu liqa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al-janna tahta dhilal as-suyuf kada ku yi burin haduwa da makiya kada kai ta masa ni na kosa Allah ya sa ya kawo jihadi da mukama ka kai wannan domin kila in kai haka din sai ga Allah ya jarabe ka kai ne wanda zaka gudu kai ne wanda in an zo fagen fama kila kafirai suna yin kururuwa ka gudu kai ta Allah ya kawo yaki Allah ya kawo yaki a ta daga ce wasallallahu afiya ku roki Allah zaman lafiya amma fa idza laqitumuhum fasbiru in kun gamu da kafirai lalura ne ku yi hakuri ba mai son yaki amma ya zo a yi mai a yi haƙuri wa alamu annal janna ta ta zilali suyu ku sani domin lalle aljanna yana ƙarƙashin inuwan mai takobi to shi maka zalika munazara kamar yaki ne ba. kamar za ka koma ne da kafiri kada kai ta la na ko na kosa mu zo mu koma da kafiri to kana iya zuwa kare na mai wayo an ce dan hakkin da kare na shi ke zo ne ma ido sai kare na shi ashe yayi wani irin shiri yana da wani makami wanda kai baka san da shi ba sai ya kamata kafin ka yaƙi kafiri ma sai ka yi leƙen asiri hmm. eh, in yana so a kawo min littattafan wannan dan bidiya din a kawo min ainihin ya fi shi ka zauna sai ka ka yi karatu ka saurare shi da kyau ka san makaman da ya dauko hmm. ba kawai dan kare na mai ba wani kare na mai kokakken masanin lugar larabci ne wani kare na mai kokakken masanin dan bidiya ne amma ya san hadisi sosai wani kare na mai yayi nazarin littattafan ahlus sunna ya kawo su shubuhat da zai iya jefa ba kai baka sani ba kuma wayannan shubuhat din baka yi shirin dimbaran su ba da ka zo kawai sai ga ya je hoka ya je sai kanka kama juyawa saboda duk abin da baka shirya ba ya zo maka zai zama baka tattar ne kawai ina fata gane wannan to irin wannan ba a saurin dimbaran dan bidiya yawwa in ka ga dan bidiya yana neman ka da abu to galiban a asali ka kai munazara sai dai kaga cewa in na yi munazaran dan bid'a zai yi ta cika baki yana nuna ahlus sunna sun firgita sun yi kaza sun yi kaza in an kisa a fito gani nan yan zala, ko waye yan salafiya din na gama da su ka ka kake cewa a lokacin nan in ka fahimci akwai wannan abun to sai a zauna kuma son samu a zauna a gaban hukuma ba wai a maida abin na wasan yara ba a zauna a gaban hukuma a sanya lokaci kai minti kaza nima minti kaza a sanya ka'ida na munazara din a yi munazara mai tsafta wanda ka bai tambaya ya ba tambaya har ka kashi bango magabatanmu sun yi munazara amma sun ya zama lalura mun ji labarin munazaran da aka yi da ja'adu bin dirham a turmuzi ko lokacin da yake cewa Allah bai yi magana da Annabi Ibrahim ba ko Allah ta'ala bai riya Annabi Musa ya zama khalil ba sannan yayin inkarin sifofin Allah a nan wajen da ya ta barazana ya ta barazana yana tara samari yana cewa ahlus sunna jahilai ne waye waye waye sauransu nan take sai malamai na tabi'ai a wannan lokacin tabi'un suka kai karan shi suka kai karan shi wajen gwamna wanda gwamna a wannan lokaci a iraki shine khalid bin abdullahi al-kasari suka kai karan shi suka ce to ga wani mutum nan muna zargin shi da zindiƙanci yana batar da mutane yana ƙaryata qur'ani yana kaza ka to shikenan akan za ka tawo da shi za ka tawo da shi aka ce malamai dan uwanka sun kai karanka karan menene sun ce ka ce Allah bai yi magana da Musa bai ce kwarai da gaske na faɗa wanda ma ya ce Allah ya yi magana da Musa ya yi yaro ya yi ridda kuma Allah bai riƙe Ibrahim a matsayin Khalil don ce tabbas ina da hujja ina fatan gane shike na aka zo malamai aka ce to ku da kuke tuhumar shi ya ce yana da hujja ya zo ya kare kanshi bawan Allah ana jeho tambaya dama ce albayyinatu alal muddahi wal yabinu ala man ankara an ga ala man to bawan Allah malamai ke malamai ne rasikun in za ka yi munazara kuma ya kamata ka zama rasik in ilm ba wai mai dan ilimi dan karamin ilimi ba misali ya zama to ka goge ka san idan tauhidi ne ka san usul ɗinka da kyau wanda duk wani shubuha ba zai ma tasiri ba idan fiqhu ne idan idan ainihin tafsiri ne idan hadisi ne idan luga ne ka yi zurfi a cikin luga kowanne fanni ya ka za ka ce wani abu na ba ta gane a lokacin nan shine ka yi munazara to shi ne malamai ba yake malamai ne zara ta haka suka tattauna da shi tun yana iya magana har ya kasa magana to bayan ya kasa aka ce to shi kenan dai yanzu an gama yanzu an bashi dama aka ce mai halaka madfa'un shin kana da abin da zai tunkuɗe wannan hujjoji su ya shiru kana da shi ya shiru shi to sai ce to ku malamai kun gama aikin ku Allah ya saka muku da alheri ko za mu yi namu an shi ne ya zo da shi ranar sallah hmm. bayan ya gama hudu ba yana gama hudu ba kawai sai ce ayyuhan nas taku takabbara Allah ta hayakum fa inni mudashim bi ja'd bin dirham fa innahu za'ama anna Allah lam yattakil Musa lam lam yukallim Musa taklima wa lam yattakil Ibrahim khalila yace ya ku mutane ku yi layya Allah ya karbi layyanku a ni ni zan yi layya ba da rago ba da ja'd bin dirham zan yi saboda ya raya cewa Allah bai yi magana da Musa gayan magana ba kuma bai riki Ibrahim a matsayin Khalil ba kaga mutum zai mamaki a wani mutum ya karu wannan ku? musulmi ne fa mai sallah ya yarda da qur'ani amma ga ƙur'ani nassan fa wacce kaza Allahu Ibrahim kalila tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd faddalna ba'dhum ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah to duk wannan ba gaskiya bane وما كان لبشر أن Wa الله وكلم وكلم الله موسى تكليما wata kaza Allah Ibrahim Khalila ya duk wa'annan nusus da da Qur'ani sai mutumin da wai zai munazara da kai ƙarya ne ba haka bane to ka gani kai za ka yi mamaki kai ma ka ka sai ka shirya da ji mutum ya ce yana ja ga wani duk da ya ce wa Allah ya magana da Annabi Musa kafiri ne ya zo a zauna kar ka dauka haka nan kawai yana zaune ne yana tare da shubuha buhu to a lokacin sai ka ce to a kawo ma sautiyar din shi da kuma littattafan shi gaji irin shubuhan shi ba kawai ka afka mishi ba wallahi in ka afka mai kai wasa zaka ji ka kasa eh an gane ku to so laka shi munazara ba wai kawai neman shi ake yi ba ta neman shi ana yawo ana neman shi a cikin gidan rediyo ayi sai ka bar ba haka ga mabiyan ka ma ka ba musu shubha akwai wasu irin yan yan yan bani na iya din na yan bara bakwai din nan masu zafin kan na masu awan su yan salafiya ne alhali suna da fikira na haddadiya suka je suka tono wasu sufaye da suka tono su aka fara gwamzawa su bayan suka zo ya zo ya ce a cikin jawahir rumani an ce kaza an ce kaza suka ce to suka suka ce karatu ma da kai ba daidai bane a cikin lugan ma waje kaza waje kaza fasarar da kai ma ba daidai bane sannan in ka ce kaza ma ai irin abin da ka faɗa ma iblis ya yayi irin shi sai su kawo maka na iblis taymiya sai su kawo irin shubuhat wanda ya kamata a ce ya san da su bai san da su ba in ya ce ƙarya ne za su kawo mishi kuma a lokacin ya fara kan shi kanshi na fatan gani haka suka kawo buhari suka ce ibn taymiya da kake magana ka zo ka ce wai wai shehunai ana shafan jikinsu ana tabaruki ibn taymiya ma da ya rasu ibn abdulhadi ya faɗa a cikin hukudu da duriya cewa wato lokacin da ibn taimiyya ya rasu ana ta shafar kabarin sa makaransa da ina ana bugawa a jiki to me yasa kuma ba ku bi an da ibn tabiya ba kaga wannan inda malami ne wanda ya goge amsa mai sauki ne to ma haka aka yi tabbacin baki ko da yake munazara ne wanda yake ba hukuma ka zage ni zage ka zage ni aka yi ta yi aka yi farfara bayan sun gama sai wanda daga cikinsu ya miƙe to jama'a na san cewa ko su ɗan ware sun ji munazara kada a bar bayan bayan ƴan bidiya sun tafi kada a bar bayan da kura ina so warware wasu shubuhohi wanda kare zai tasiri gare ku ya faɗa gaban ƴan bidiyan ba ya kasa faɗa sai ne bari sun bace sai da yake so ya warware shubuhan to wannan shi abin da ake gudu in za ka tattauna da dambiriya ka zama gogagge sosai a kowane fanni a gane dan da gance mai dan ba wai yana zaune haka nan bane shi ba yana da makamin shi makamin in ma ya zama mai rauni amma ba ilimin ka shi zai nuna raunin shi inna suyufa ma allazina qulubuhum ka qulubihinna idan takal jama'ani eh takobi yana tare da wayannan wanda zuciyar takobin kamar zuciyar a wato su zuciyar mutanen kamar zuciyar takobi ne idan takobi na da kaifi kai baka da kaifi ba abin da zaka iya yi sai ya zama to kai ma kana da kaifin basira kai jarumi ne takobin ma jarumi ne to kai kuma rago ne zaka iya ajiya ka falle a guji to idan kai ba babu yadda za a dan biri a yarin jayi ahlus sunna idan ya zama to ahlus sunna ya karantu to amma suna iya kawo shi haka kasa warwarewa sai a ce an kada kai haka wasu yan biriya suka zo suna tattaunawa da wani mai da'awar sunna shi ma da aka zo sai yi to abinda za mu yi tukuna wannan munazarar muna so tukuna farko a munazarar za mu yi ta ne akan iyayen annabi eh iyayen annabi suna ina ne kaga wannan ba munazara ba ne, so suke su haɗa shi da mutanen gari eh, so suke zama irin na fir'auna ba ma balul qurunil ula eh, wato karnin farko din nan kai ka ce mu kafare ne mu ga mutane ko to iyayenmu da kakanni da suka rasu ina suke kaga sai fir'aun na kallon mutanen gari ya ga action to annabi Musa inda kaman wayannan samari ne yan caji yan haddadiya kafirai ne yan wuta ne kafin kakar wanda yake kai lahira annabi Musa da yake malami ne kokagi yana da ya san masani da mafasi sai ki kala ilmu ha inda baki zikita yace ilmun wannan iyayen nan ku suna Allah ya san ilimin su Allah ilimin na waje ubangiji ya littafi la yadhillu rabbi wa la yanka ala shi komai ana takdirul masali wal mafasi ba ba duk abin da ka sani zaka faɗa ba ko abu da bai ce akwai abin da na sani yanzu akwai ilimi guda biyu a cikin jakana ɗaya na bayyana da shi ɗaya in na faɗa wallahi ta yanke nan sai an yanke shi to ba komai mutum ya sani zai zo yana rawar jiki ina ina san iyayen annabi suna wuce ne ba ku sai wuce na gani ya burge a lokacin da kake faɗa kana ƙara sa amawa ne suna ƙara kin da awanka ba kowane ilimi bane zaka zo kana ta wani rawar jiki ka sani akwai jawazu kitmanil ilmi lil maslaha kamar yadda Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa to ɗan da kace farkon munazara mu na biyu kuma da larabci za a yi sun san wannan gardi ne sun san shi gardi ne wato ya iya karatun zaure amma ba ta abiri na larabci shi kuma zai munazara da shi lecturer ne a nan biyu yana karantar da larabci fanni shi ne zai yi larabci yadda ya gada ma shi kuma wannan sai yana yana tunanin kalmomin abana mufradan zai zai amfani sai ma yi tunanin su ina kusan gane wannan to kaga anan wajen ya kamata a ce ahlus suna ne ma zai kalubalance dan biriya a zo a gwamna din eh a zo a yi da larabcin a zo a yi da kaza kaga to sai zama shi dan biriya ne saboda ce to ba za a yi din ba shi dan bishi ahlus sunna ce ba za a yi din ba ni ba sa'an ba ne, ka ni kira malamanka. ka sai ka ce to wane ya gudu wane ya ji tsoro ya ta rubutawa sannan akwai akwai zan da aka ce ma irabi za a yi shi da ya ce wani dan bidiya ya irabi sai dan bidiya ya ce to kai na yadda zan yi wannan kai na gaba shi kuma shi kuma iya nan ya shirya ya shirya na gaba. ba to su yan bidiya sai suka suka ta murna suka ce ga ai wane yayi maganin wane wanda kawai shi kullum kawai neman neman mu yake dan yayi muna ba sai shi ai kalkace da shi <laughs> to saboda haka shi wannan munazaran bai da wani amfani in ba wai zai kawo maslaha ba kuma ka tabbatar ba wai karamin kai babban malami ne sannan kuma kana ganin in baka yi ba wato za a rinjayi sunna an gane to anan sai ka yi kan babin lalura na'am Wa وعلامة ذلك أن يقصر da'awi wa وحب munadara Yau, علامة wannan mutum alaman gane kana ilimi dan Allah ka takaita daga da'awan ƙarya ni na kowa ilimi dukkan kaza sannan kuma da san munazara min qasdi takaffur bi da kuma niyyar nufin wato neman yawa da iliminsa yana so ya tara jama'a ne shi karatunsa kawai burin shi kawai tara jama'a ba don Allah yake yi ba hmm. wa yadri ala nafsi kuma ya wulakantar da kanshi hmm. fa in takaffara bi ilmihi idan yana da awan idan yana neman yawaita mutane da iliminsa aw qala ana a'lamu min fulan ko yana so ce ni na uwa ne ilimi ni ba mai ilimi kama na fa qudalla to wannan nisa daga rahama Allah ya tabbata a gare shi siyar siyar alamin nubala mujalladi na takwas. شاب ينشا فقص نعم ايه منهج manhaj نعم. منهج اهل السنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، وهذا الذي عمله الأب السويان وانا أبن دنقوا السويان يحيكتا فيه قطع a cikin shi akwai kuskure wa qatarun min jihatayn kuma akwai hadari ta bangare biyu kaga sauyan din nan manhajin shi ba manhajin Sheikh Rabi bane shi ma yayi littafi manhaju ahli sunna wal jamaa fi naqd rijal wa tawaif wal kutub shi ma yayi Sheikh Rabi shi ma ya sa littafin sunan littafin wancan ne domin ya masa raddi amma cewa da ake Sheikh Rabi baya sassauta wa kowa kaga ya kira shi me ya kira shi al-akh bai ce wa manhaju wa manhajul ladhi amilahu hadha mubtadi bai ce haka ba bai ce manhajin da wannan dan bid'a ya aikata ba sai ce manhajin da wannan dan uwa ya aikata shi kaga shekara biyu ba ba zai bane ko mutumin da yake da baza'a magana ɗaya biyu kun da mama ashar uku hudu ya kira ka wawa jami'i to irin waɗannan su suka janyo ma shekara biyu bakin jini in ka ji ana yan madakila yan madakila to ana hucewa ne saboda waɗannan da suke zagi malamai a gani duk in ka yi kuskure kamar suna jiran kuskuren ka ne su kullum ma a suna jiran kuskuren ka ne su zage ka su wulaƙanta ka duk ilimin ka zai ce baka taɓa yin karatu ba jahili ne kai babban malami ba ya shekara arba'in yana karanta wa ce mai ya sani kuma wannan mai magana dan a fasa ne kowa ya rasa in ka rabu da wancan malamin kuma shi sai dai ce ma mato dama ina so ne a rabu da shi amma wallahi ba bai iya ba dama ni burina, a kora dan bid'a nan to kai zo koya mana ce wallahi ni ma na yadda kake gani na ni da kai duk dai miki ki kawai na jika to wa'annan wannan shine halin wa'annan mutane yan ni na iya din an gane to yan ni na iya din suna janyo ma shekara biyu zaki, suna janyo mai kazafi har wanda ya ɗauka ai shekara biyu da yake sa su yi wannan abubuwa to ya kamata wanda yake so ya san shekara biyu ya ɗauki littattafansa ya saurari ainihin sautiyat din shi ya ji irin karatun shin zage-zage yake yi ko yana kawo hujjoji ne ya rusa miyagun akidu ya rusa masu miyagun manhaji ya yake yi to ya kamata a sani na al'ula na farko a ta'ayidu bi man la yaltazimuna manhaj al-muwazana eh ya dan yi shakube shi sauyan dan uwan sauyan ya dan yi shakube ga wanda wa'anda ba sa lizimtar manhaji na muwazana mm. ya nuna duk wanda baya lizimtar manhaji na muwazana ya dan shakube ya soke shi لأنهم في Ya هذا يسلكون مثلا الخوارج cewa su a cikin aikin su wannan suna shiga cikin suna shiga mm. a cikin mutumin da baya yin muwazana a cikin abin shi ya bi hanyar khawarij ne sauyan dan mm. alimta wa ta'lam bima hakika ka sani mm. kuma da sanda zaka sani bima saya a ci ya da abin da sanda zai zo a cikin wannan bincike insha na insha Allah anna hadha manhaja manhajul muwazana cewa lalle wannan manhaji manhajin muwazana sai uladi ba dole bane a fanci wannan manhajin ba dole bane in zaka yi raddi ga dan a ba lazimi bane a ce sai ka fada hasanat din shi wato kowa ya fanci wannan ba wai ba wai dan ka fadi hasanat din dan a da sai kai muwazana ba kamar yadda waɗannan samari masu fikira na hadadiya idan kana magana sai ka dan faɗi kace to yan bid'a yan a ba suna fada karatu ba fa biriya bidiya ba kowanne dan bidiya ne jahili ba ba to shi gani yana muwazana yana faɗin alkhairi ɗan biriya. Sun su doka kawai da zarar ka faɗi wani abu kaga in haka ne kuwa imamu zahabi ai yana kawo wasu a'lam yan biriya ne wasu yana kawo irin ilimin da suke da shi ina ba san gani amma kuma imamu zahabi in zai kawo zai kawo alkhairin zai kawo sharrin su shi za ta yi muwazana ba muwazana bane a yaushe ke zama muwazana idan aka lizimta shi in aka ce kamar yadda suke cewa wai yana daga cikin adalci sun ce adalci ne shi in za ka yi wa ɗanbini a raddi sai ka faɗi alkhairin shi an gane to idan ko ka zo ka faɗi sharrinsa gaba ɗaya ya zama ka faɗa alkhairin sai ba ka yi adalci ba to wannan shi ne muwazana wanda malamai na sunna suke inkarin shi ka sa ƙa'ida ka ce dole ne in za ka yi raddi ga ɗan bidiya ka faɗa sharrinsa to alkhairinsa ba ba shi da alkhairi ne to wannan kuskure ne an gani kana iya wasan a rajji gaba ɗaya ba tare da ka faɗi sana din shi ba na bai huwa manhajul fasid a wannan manhaji manhaji ne ce ba la arifu salaf magabatan mu basan da shi ba wa amaluhum yajri ala khilafihi kuma aikin su yana gudana akan sabanin haka aikin su suna raddi ga yan bid'a me me aikin su zaka sun yi raddi ga yan bid'a ba su ma damu da faɗin alkhairin ba kaga aikin su yana gudana akan sabanin wannan a gani akwai wani mai cewa ai ya kamata in dai har an ce wannan muwazana din kaza irin yadda shekara biyu yake magana an ce muwazana ba shi da kyau to yana so a kawo daga cikin littattafan magabata in har ba a kawo daga cikin littattafan magabata ba shekara biyu ya kawo sabon abu ne to shi ya manta kowane zamani da bid'ansa ko yanzu magabata sun san da wani mulki zamanin sahabi sahabi da za ka taɓa yin sahabi ya ambaci maulidi ba maulidi ya zo bayan sahabbai sun tafi tabi'ai sun tafi tabi tabi sun tafi idan mun ɗauka maulidi ya zo karni na hudu ne kaga bayan salaf sun kare kenan in kuma ya zo karni na bakwai ne kamar yadda wasu ke faɗa kaga ma abin ya ƙara nisa to yanzu wannan bid'a sai wani ce to yana so ka kawo sahabin da ya ce maulidi bid'a ne ya kira kalmar maulidi kada zai yiwu ba saboda a zamanin shi babu irin wannan bid'a din kowane zamani ana bukata ɗalibi na sunna ya samu marji'iyya ya samu marji'iyya domin a kowane zamani akwai bid'a akwai abubuwan da suke zuwa wanda a wancan zamanin babu yanzu aqidar jabariya to ana jabariya din nan sahabbai ban san da shi ba aqidan ya zo ne bayan sahabbai aqidan da yafi shahara shine aqidan qadariya masu inkarin ƙaddara. amma masu guluwi wajen tabbatar da ƙaddara har suna zarewa bawa iko bai bayyana babu shi a zamanin sahabbai ke sa da wuya ka samu wani littafi da sahabbai suka yi raddin yan jabariya amma sahabbai kananan sahabbai wato nan ta narbu kanana ba zuwa ga manyan sahabban Abu Bakar da Umar kada wani ya ce to gashi ya haya salafi ya ce sahabbai kanana ne inna lillahi ya zama yan shi a kasa da suke yanzu <laughs> ina kula wasan gani ba zuwa ga Abubakar da Umar kanana ne amma ba ilaina manya-manya ne wanda ba a iya lissafa girman su ma yawwa ana kiran sigarin a sahaba bin nisba zuwa ga wa'ancan ne an gane ba wa ana nufin su kanana ne wanda ba su daraja ne manyan malamai ne a gane suna cikin sahabban da manzo Allah ya ce lata su buwa sahabi an gane ko to saboda haka kananan sahabbai ba san aqidar jabar ba wato ma'ana bai faru a zamanin su ba wannan bid'a to sai wani ya ce to ina so in ji magana ɗaya daga cikin salaf ɗaya daga cikin sahabban da ya magana kan kan yan jabariya sai mace ba za ka samu ba saboda bid'an bai zuwa zamaninsu ba yanzu bid'an sadakar arba'in su wani ce sai ya ji magana ji bai a akan shi sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan kaza bid'a ne zai zo na Afirka bai zo zamanin wancan lokacin ba ana bukatar malaman salafiya na wannan zamanin su warware shi akan jona ko yawwa Na a tsaniya na biyu annal ladhi karahu sawiyan shay'un lalle abin da kauyan ya tabbatar ya karanta shi wani abu ne daban wa kalamu shaykhul islam alladhi ahala alayhi shay'un akhar maganar shaykhul islam wanda yayi reference shi wani abu ne daban shi ma قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام قال الله مثلا هما يأتي ومن أصول أهل السنة daga cikin usul na ahlus sunna anna ad-din wal iman qawl wa amal addini da imani magana ne da aiki qawlul kalbi wal lisan maganar zuciya da harshe wa amal al-qalbi wal kuma aikin zuciya da harshe da gabobi mm, wa anna al-iman yazilu biqa'a yana karuwa da da'a wa yanqusu kuma yana raguwa da saban Allah mm. wa hum ma'a dhalika la yukaffiruna ahla al-qiblati bil ma'asi su kuma duk da haka su sunna ba sa kafirta ma'abota al'ibla da sabon Allah da manyan zunubai kamar yadda ‘yan kawari suke aikatawa. Fa'il mm. hukumar imaniyyar sabitatun a ukuwa na imani yana tabbata tare da sabon Allah yan uwantaka na imani duk da cewa mutum mai sabon Allah ne ai tunda bai yi ridda ba akwai yan uwantaka na imani tare da mu da shi mashayin giya amma yana cikin musulunci mazinaci yana cikin musulunci akwai ukuwa na imani tare da mu da shi muna jin haushin shi saboda shan giyan shi muna son shi saboda imanin shi saboda bai yi ridda ba to sai ce to nan an yi muwazana an faɗi kuskuren shi an faɗi alkhairin muna kin shi saboda sabon Allah shi muna son shi saboda imanin shi da wannan muwazana ne na'am na'am kama qala subhanahu wa ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin ayan kisasi faman ufiya lahu min akhihi shay'un faman ufiya lahu shay'un min akhihi duk wanda aka yi masa afuwan wani abu daga dan uwansa da aka kashe ittiba'un bil ma'ruf to abi shi bashi kamar yadda shari'a ya tsara a gane abi shi bashi a hankali ya gama biyan wannan diya shi kuma da ake bi bashi ba wa ada'un ilayhi bi ihsan ya biya wannan bashi da kyautatawa shi ma kada ya zo ya ta taurin bashi to ga nan fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wannan shi ya nuna al-ukhuwa al-imaniyya thabitatu ma al-ma'asi yan uwantaka na imani yana nan a tabbaci tare da sabon Allah ga hadisin wannan wannan bawon Allah da manzo Allah ke kira shi himar wanda ake mai lakabi da himar wanda za a kamo shi ya sha giya a zo da shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kama shi ya mai bulala na shan giya an gane bayan wani lokaci kuma sai ya fara zuwa da shi haka aka yi ta zuwa da shi ashe sahabbai suna jin haushi wannan mutumin ai tun da an zo da shi so ɗai so biyu so uku ya tuba ga Allah mana sai wanda daga cikin sahabbai jawo shi la'ana la'anahullah ma aksar ma yi wuta bihi kai Allah ya tsine mai so nawa ana zuwa da shi sai annabi ce la taqulu zalim wala tu inu alayhi shaytan kada ku faɗa haka kada ku taimaka ma shaidan a gare shi la ta qulu zali fa hu yuhibbu Allah wa rasulahu Ka ku faɗa haka lalle wannan mutum fa yana son Allah da sa. duk da shagiyar sa kaga wannan hadisi raddi ne ga gidan khawarij masu kafirta mutum da sabon Allah cewa da mutum yayi sabon Allah wanda ba shirka ba alaka ya yanke tsakanin shi da musulmi kaga wannan ba daidai bane misali to su suna kawo irin wayannan wurare akan kafa hujja da wani musna muwazana na'am na'am Allah ta'ala الله تعالى idan ɓangare guda biyu daga cikin muminai suna yaƙan junansu fa aslihu ku yi sulhu tsakaninsu in idan sashen ya zalunci ɗayan fa to ku yaki wannan wanda ya zalunci hatta tafi'a ila har sai ya dawo zuwa ga al'amarin Allah wannan wanda ya zalunci a yake shi har sai ya dawo zuwa ga al'amarin Allah ba wai dan ba a san shi bane musulmi ne ana san shi amma tun da ya yi zalunci a yaƙe shi a dawo da shi fa in fa'at idan ko suka dawo fa na kuma bil adli wa aqsat ayi sulhu tsakaninsu su da adalci ko ku yi adalci wajen sulhu din inna allaha yuhibbu al muqsitin lalle Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa kaga sai kira su yan uwa duk da suna yaƙi da juna duk da an kashe juna a yaƙi dole a kashe juna ko mm. yanzu yaƙin muawiya da da na ali bin abi talib radiyallahu anhu ma malamai sun ce ba a san fasarar wannan aya ba sai a lokacin ayan ana kan ya za a yi muminai da muminai su yaki to malamai sun kasa mai fasarar ayan sai lokacin da aka yi yaki tsakanin aliyu da muawiya shine fasarar ya fito fili ga sunan dukkan su mutanen kirki ne dukkan su masu kyakkyawan manufa dukkan su yan aljanna amma kuma gashi sun yaki da juna kenan ana iya samun mutane duk na kirki ne amma shedan ya shiga tsakanin su su ma kansu ma su kasa gana kan me suke fada ina ba gane wannan saboda haka su mu'minai yan uwan juna ne sun suka yi fada ku yi sulhu tsakanin su an gano wannan duk sun kashe kansu wannan bai karo da hadisin bal hadisin nan la tarji'u ba'di kufaran kuma ba'dukum ba ba'd kada ku koma kafurai baya na sashen ku na sarar wuyan sashi wasu fasar wannan kufar din cewa ka ku koma baya na manoma kamar sani gaisin a ajabar kufara na batu kufar din nan ai manoma kamar ku saboda suna lullube ainihin shuka da ƙasa shi kafir shi ne allazi yugaddi yugaddi shi bi shay'in wanda yake lullube wani abu da wani abu saboda haka su suna lullube ah, haddi za su jefa masara ko shinkafa su lullube shi da ƙasa to duk mutumin da yake wannan fahuwa kafir ya kafirta ina fasan gane wannan bi ma'ana ya wato shi ma'ana kafir ne kafiri ne lugatan la tarji'u ba'dikum farkalu kuma manoma bayana me noman ya diru ba'dukum li qawa ba'd sashen ku yana saran wuyan sashi idan kuna saran wuyan sashi kun zaman to kuna nome yan uwanku da takobi na ba gane wannan to wasu suka fassara suka ce la abin da ake nufi da shi kufurin duna kufur kada koma ainihin kufur wanda suke kufur duna kufur bayana sashen kuna saran dan ka saran dan uwanka kayi ridda kenan kayi shirka ne wa ka bauta ma saka wannan kufur ne duna kufur to kaga sai ka hada shi da wannan idan takal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fil nar idan musulmai biyu suka gwamza ta kuban su da mai kisa da wanda aka ce suna cikin wuta qalu ya rasulullah hadal qatil fa ma ba'd maqtul kace ya rasulullah wannan shine mai kisa mun san hukuncin sa to menene laifin wanda aka kashe shi wanda aka kashe menene laifin sa qala annabi ce innahu kana harisan alaƙatar qatl sahibi shi ya kasance yana faɗai kashe dan uwan shi ya riga ya yi azumi ya yanke hukuncin shi ma fa yana so ya kashe bai samu dama bane shi yasa ya zamanto shi ma yana wuta kaga wannan malamin suka ce yaƙi ne wanda aka yi shi dan duniya wa'annan yaƙin neman kuɗi ne wannan ma yaƙin neman kuɗi ne ana yaƙi ne dan a samu duniya sai aka mutu falqati wal fi ana yaƙi ne dan ƙabilanci ko ɗan ko kasanci ko dai wani abu wanda ya shafi bangaranci an gane kana kare wani abu ne na bangare sai ka mutu kana cikin wuta an gane yayi amma shi wancan wannan aya din da ake bayar magana muminai masu yaki akan tawili kowanne yana da dalilin shi wanda yana ganin cewa hujja ne mai girma ko tsakanin shi da Allah yake yakin an gane in yayi kuskure yayi kuskure ne akan tawili ba wai da gangan yayi ba to mutanen da suka kashe juna akan tawili duka su yan aljanna ne saboda kowanne ya dauka yana da gaskiya wannan shine faɗan aliyu bin abi talib da muawiya kowanne ya dauka yana da gaskiya shi yasa malaman sunna suka ce idan irin wannan kisa ya kasance wanda ya ijtihadi ya dace zai samu lada biyu wanda ya ya yayi kuskure zai samu lada daya kun gane wannan ko sanan wasu sahabbai suna da wasu irin fada'il suna da wasu irin dama da ke hukunta a gafarta musu zunuban da suka aikata in ma ya faru akan gafarta wa sahabbai abin da ba a gafarta ma wanda ya zo gabanin su ko wanda ya zo bayan su ibn tabi'a ya kawo ayan nan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa lalle wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da wa'annan da suka tattaro muhajirun kuma suka taimaki addini suka taimaki manzon Allah wajen isar da sako da Allah ce wa'annan muminai ne na gaskiya su kila ka ce to ai an samu yaki tsakanin su sun zubar da jini sai kaza to in suka yi wa suka mai laifi ba Allah ba sai ce lahum magfiratun wa rizqu karim suna da wani irin gafara na musamman da wani irin arziki mai girma shine aljanna an kawo shi da kira dan a nuna girman sa Allah kadai ya san iyakacin girman wannan gafaran da suke da shi da wannan arzikin da shi da suke da shi a aljanna an gane to ga wannan wannan ayoyi shine malam ke so ya warware yayi bayani a kansu cewa ba wai suna magana akan muwazana ne kamar yadda su yan bidiya ke magana ko kamar yadda su yan hizbiya daga cikin ikhwanul muslimin da yan haddadiya da yan sururiya irin yadda suke magana ba haka abin yake ba na'am فأصلحوا بين أخويكم ويصلحوا ذكانك يوانكم wattaqullaha la'allakum turhamun Ku ji tsoron Allah ko wani Allah za a yi muku rahama kira idan yan uwa biyu musulmai suna faɗa ku burin ku yaya sulhuntawa ba wai a ƙara ma abun abun nan ba misali abun a mutum ya ƙara gishiri a kan abu kuma ya ƙara hura irin wutan fitina Na. insha Allah Assalamu alaikum warahmatullah. yadda a farkon karatu malam ya faɗa, mun dawo ne za mu gwaji kan wancan abu da ya hana karatu a baya. Kamar yadda ce Allah ya safe eh, kuma yan kuwa sun ba da shawara kan cewa a dinga tashi da wuri kafin kowa ya koma gidan shi ya zama hanya sun fito sun fara wannan kare kare in a cikin cikin Allah da Allah zai tsara kowa to aka da mu dai kiyaye da Allah ya yarda Allah ya daidaita al'amura tambaya ɗaya ce muke da ita rubutacciya ah, wanda ya ce mana ya halarta wanda ba shi da ilimi ya jagoranci masu ilimi Eh, wani irin jagoranci a ka'ida na musulunci dai baya halatta wanda ba shi da ilimi ya jagoranci masu ilimi kama idan ya to wannan kuma musamman ma jagoranci na addini jagoranci na addini ya kamata wanda ya fi ilimi ya kamata ya jagorance shi abin da ya shafi jagoranci na ƙasa zai iya yiwuwa shi shugaban ya zama to na ƙasa da shi sun fi shi ilimi sun fi shi ilimin duniya ko ilimin lahira amma in a san samu ne hatta shugaba na duniya ya kamata a zaɓi wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa tsoron Allah da zahiri in zai yi amma in ba zai yiwu ba ya zama to shugabannin sun naɗa kansu da ƙarfi kuma shugabannin ba su cancanta ba wannan zai a yi haƙuri da su shi ne abin da manzo Allah yake faɗa duk wanda ya samu wani abu game da shugaban sai ya haƙuri a gane in dai shugaban ba wai ya yi rinda bane to sai ya zama to kurakuran da yake yi ko majahircin da yake yi kai haƙuri da shi Allah ya raba ku da shi lafiya shi ne shi kenan to Allah ta'ala shi muke mu abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya bamu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya zauna da kasan mu lafiya mu kuma talakawa Allah ya bamu gyaran kurakuran mu Allah ya shirye shi wa gaban zuwa ga hanya madaidaici barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk